Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Za kuma a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yau ranar Talata goma sha shida ga watan Mayu na shekarar dubu biyu da goma sha bakwai. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai. Bayanan wasu rahotanni na sukar yiwuwar ya tattauna da wato ya tattauna bayanan sirri da rasha. shugaba donald trump ya ce shi so yake a san gaskiya game da kungiyar isis mako guda bayan da shugaban amurka donald trump ya fusatar da turkiya zai kuma karbi bakuncin shugaba rajab tayyip erdogan na kasar turkiyar yau dinnan sannan kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya na shirin wani taron gaggawa a yau dinnan talata kan gwaje-gwajen makamai masu linzami na koriya ta arewa A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta fara ɗaukan matakan sa ido saboda bullar cutar Ebola da aka samu a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Bayan haka za ku ji cewa hukumar EFCC ta karɓi duba asusun hukumar binciken sirri ta NIA a ci gaban binciken badakalar kuɗin nan da aka gano a wani gida a birnin Lagos. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani bawan Allah da ya bayyana aniyarsa ta taimakawa ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok da aka sako kwanan nan. da sana'ar da yake yi. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Bayan da aka bayar da wasu rahotanni masu nuna cewa shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa jami'an Rasha wasu muhimman bayanan sirri a ofishinsa na Obal. yau talata trump ya aika da wani sako ta kafar twitter yana cewa so yake ya yada abin da ya kira gaskiya game da wato halin da ake ciki game da ta'addanci da tabbatar da lafiyar tafiya ta jirgin sama sannan ya kira ga rasha da ta ƙara azama wajen yaƙi da isis da alamar trump na mai da martani ne kan rahotannin nan waɗanda aka yada da daren jiya litini yana mai cewa a matsayinsa na shugaban ƙasa yana da cikakken hurumin bayyana irin waɗannan bayanan kafafen yaɗa labaran amurka da dama ne suka bayyana cewa trump ya tattauna bayanan waɗanda ake ganin na sirri ne masu matuƙar muhimmanci a yayin ganawarsa da ministan harkokin wajen rasha sargi lavrov da jakada sargi kislak rahoton na nuna alamar trump na alfaharin bayyana wasu bayanan sirri game da wani haɗarin da ke tafe waɗanda ko kuma wanda ka iya shafar zirga-zirgar jiragen sama a cewar jaridar washington post jaridar new york times ta ce bayanan waɗanda aka ce na sirri ne sosai ba, ba a ma yaɗa su sosai a hukumomin koko ga hukumomin amurka ko kuma ƙawayen amurka sassan duniya ba Mako ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya fusatar da Turkiyya ta wajen bayar da umarni a bayar da makamai ga kurdawan Siriya, zai karɓi bakuncin shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan don tattaunawa yau Talata a fadar White House, inda ake kyautata zaton za su fi mai da hankali ne akan wannan takaddamar da kuma sauran tashe-tashen hankulan da ke faruwa a Siriya yanzu haka. amurka na ɗaukar dakarun kurdawa na ypg a matsayin abokan tafiya a yaƙi da 'yan isis da kuma ƙoƙarin da ake yi na koran mayakan daga tangarsa da ke raka to amma kuma ita Turkiyya na ɗaukar ypg a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda saboda alaƙarta da ƙungiyar kurdawa ta ppk wadda ta shafa shekaru goma tana yaƙin sunkuru a Turkiyya. Shugaban Erdogan ya kira shawarar baiwa kungiyar YPG makaman Amurka abin da ya saba ma dangantaka ita kasar Turkiyya din da Amurka wadda ke da matukar muhimmanci. To amma a makon jiya a gabanin wannan tafiyar, Erdogan ya ce yana kallon ziyararsa zuwa Amurka a matsayin wani sabon babi a hulɗa Amurka da Turkiyya. Kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin yin wani taron gaggawa yau ɗin Talata. kan gwaje-gwajen makamai masu linzami na koriya ta arewa na baya-bayan nan kwana guda bayan da kwamitin ya allah wade da gwaje-gwajen tare kuma da barazanar kakaba mata karin takunkumai jiya litini kwamitin ya nuna alamar yana shirin ya ɗau matakin ladabtarwa kan koriya ta arewar saboda abin da kwamitin ya kira halin bijirewa mai cike da tsokana game da buƙatar tun farko ta cewa ta kawo ƙarshen duk wani shiri na makaman nukiliya wani bayanin da wato wani bayanin a wani bayanin haɗin gwiwa wanda ƙasar rasha ma ta goyi bayansa kwamitin ya bayyana abin da ya kira matuƙar damuwa game da ƙaddamar da gwajin da koriya ta arewa ta yi ranar lahadi wanda koriya ta arewar ta kira makami mai linzami na tsaka tsakin zango wanda ka iya tafiya koko ya yi tafiyar tsawon kilomita 787 kafin ya fada cikin kogin japan Hurucin kwamitin ya bayyana ƙaddamar da wannan makaman da take-take mai matuƙar janyo tashin hankali da ke ci gaba da tayar da jijiyoyin wuya a yankin gabashin Asiya da sauran wurare. Sannan kwamitin ya yi kira ga dukkanin ƙasashe da su aiwatar da dukkanin nau'ukan takunkuman da aka ba ma ita Koriya ta Arewa ɗin. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kungiyar Taliban ta fito karara ta ce duk wata yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da gwamnatin kasar za ta zama tamkar miƙa wuya ne ga abin da ta kira abokan gaba kuma hakan ya saba ma musulunci. Wannan sanarwar da kuma labarin cewa Amurka na shirin tura ƙarin sojojinta zuwa Afghanistan don su taimaki sojojin gwamnati su yi galaba kan Taliban ya ƙara jaddada damuwa da tuni ta wanzu akan yiwuwar ƙara fuskara. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kiwon lafiya a Najeriya sun bayyana ɗaukan matakan ko ta kwana domin hana shigowa da cutar Ebola cikin Najeriya ta hanyar sa ido a filayen jiragen sama da kuma faɗakar da jama'a game da cutar ta Ebola mai kisa. Matakin ya biyo bayan ɓarkewar cutar ne da aka samu a jamhuriyar dimokuraɗiyyar Kwango kwanan nan. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani. a wata sanarwa da ma'aikatar lafiyar najeriya ta fitar wanda kuma jami'in yaɗa labaran ma'aikatar mr bode akinolo ya sanya wa hannu a madadin ministan lafiyar najeriya professor isaac adewole ya ce yanzu haka gwamnatin tarayyar najeriya ta fara ɗaukar matakai na sa ido da kuma ganin an kaucewa kamuwa da wannan cuta ta ebola da aka samu rahotannin barkewanta a ƙasar demokradiyyar congo cutar kuma da yanzu aka ce mutane akalla goma sha ɗaya su kamu da ita inda ake kirta cutar mutum ɗaya 'yar saransa. ransa ɗaukar matakin sa ido musamman ma dai a filayen jiragen saman najeriya kamar da ma'aikatar lafiyar najeriya ta yi bayani shine na kaucewa bazuwar wannan cuta a cikin najeriya to sai dai kuma tuni cibiyar da ke kula da cututtuka masu yaduwa ta najeriya ta bugaci 'yan najeriya da kada su dumauta a cewar babban jami'i mai kula da sadarwa na cibiyar dr lawal bakari najeriya ba za ta hana fasinjoji shigowa najeriya daga kasar demokradiyyar Kongo ba domin kuwa matakan da aka ɗauka a kasar ta congo yana nuna cewa kasar ta shawo kan wannan cuta da ke bazuwa kamar da ta shayi a can baya cewar jami'in dai wannan shine karo na takwas da ake samun barkewar cutar ta ebola a kasar demokradiyyar ta congo tun daga shekarar shida. to ko ne alamun wannan cuta ta ebola bayar kenan da naiwa malam muhammad sani kwararre akan harkar binciken jini na lafiyar bil'adama eh wato ita cutar ebola ba cuta bace ce wadda muka saba ta bacteria da ake cewa ko kuma ta parasite da ake cewa kamar misali a ce typhoid fever kaga bacteria ce kuma parasite wannan shine kamar na malaria a ita na ta virus ne kuma virus din abu ne mai wahalar ka cire shi balle har kai masa magani yadda za ka iya yi wa bacteria ko parasite to yau wutan da ita virus ke yadawa rigakafinta a gare ka shine kawai kada ka kai kanka kusa da wanda ya riga ya kamu saboda kamar mura ce kaga virus ce to shi sa za ga idan yau kuka kai waya da bature ya ji kayi masa tari da sunan gana mura in aiki kake a ofishinsa zai ce ka zauna gida dan ya san in ka zo ofis wajen aiki dole wani zai samu yana da sauƙin yadawa tana da kuma wuyar warkewa da wuri to babban rigakafi kawai shine kada ka kai kanka kusa da mutumin da aka san yana da shi da ke kokarin jin ta bakin jami'in yaɗa labarai na hukumar filayen jiragen saman najeriya henrietta yakubu ya citara sai dai kuma ya shaidawa kamfanin dillancin najeriya cewa babu jirgi kai tsaye tsakanin najeriya da kuma congo don haka fargabar shigowa da wannan cuta daga kasar congo bai ma taso ba don haka na tambayi 'yan najeriya ko ya suka ji game da rahotannin sake barkewar wannan cuta a kasar congo da kuma matakan da hukumar najeriya suka ce suna ɗauka da dakile cutar a cikin gida ta To, wannan dai magance wannan abun sai an dai ce za a yi, amma Najeriya dai inda Najeriya da muka sani ne sai abun da Allah ya yi. Ni dai na fatan yadda suka yi alkawali za su yi magance nan su yi kokari su taimake su. Saboda kasashe da kasashe yanzu in ta barke su suke taimakon junan su. Kuma Najeriya abun da nake so da ita ta rike alkawali yadda suka ce za su yi su yi akacin gwargwado abun da za su yi su kuma can Allah sa abun nan su kauda shi a garin nan nasu. Yanzu dai shawarwarin da masana kiwon lafiya ke bayarwa dai shine na ganin cewa mutane sun tsabtace hannaye ko wanke su kafin cin abinci bayan gajibirin murai amurka daga lagos Likitoci mu ɗauki shawararsu. Likitoci mu ɗauki shawararsu. Madalla a gaida baban gida Jibril. A ci gaban binciken makudan kudaden nan da aka gano a wani gida da ake yi a wato a birnin Lagos da ake yi. Yanzu haka hukumar EFCC ta karbi duba asusun hukumar binciken siri ta ƙasa da ƙasa ta NIA. Ga ƙarin bayani daga Nasiru Adamu El Hikaya. gwamnatin Najeriya ta bada tabbacin hukunta kowa biyo bayan ci gaba da bincike kan kuɗin nan dala miliyan arba'in da uku da hukumar EFCC ta gano a wani gida a Lagos da ya sanya dakatar da shugaban hukumar tara bayanan sirri na Najeriya NIA Mr. Ayo Oke. In za a tuna Mr. Oke ya ce kuɗin na hukumarsa sace don wasu ayyukan sirri duk daga bisani an gano gidan da aka adana kuɗin na matarsa ce. Jaridar yanar gizo ta Premium Times ta bada labarin a halin yanzu hukumar EFCC ta karbi duba asusun hukumar ta NIA cikin wannan bincike da ake gudanarwa. Kakakin shugaba Buhari Garba Shehu ya ce gwamnatin ba za ta ɓoye duk mai laifi ba. Abin da zai biyo baya shugaban ƙasa shi zai ce haka idan ya ga rahoto amma wannan shaida ce ta cewa duk da zarge-zarge da ake yi da kuma wani kallon hadarin kaka da ake mai shugaban kasa a shirye yake ya ɗauki dukkan mataki da ya dace da doka ta ajiye a kan mutum ko shiwaye waye a cikin gwamnati yake ko a ƙasar nan yake idan dai har akwai saɓani da aka gani akan dangane da aiki ko gudanar da lamuran na amana da aka bada shugaban ƙasa ba zai wata-wata ba zai iya ɗaukan mataki akan kowa shi mutum tuni tsoffin manyan jami'ai a Najeriya da suka hada da tsohon ministan waje Bolaji Akinyemi da kuma tsohon sakataren kasashen da Burtaniya ta yi wa mulkin mallaka wato Commonwealth Emeka Anyako sun nuna illar binciken hukumar ta NIA daga wajen hukumar don muradun tsaron Najeriya. Shahararren dan siyasan PDP da yanzu ya sauya sheka da Umar Cikaire ya ce rashin binciken ne illar. Saboda haka duk yakin da shugaban kasa Buhari yake yi bayi da mataimaka bayi da magoya baya da na kusa da shi da na nesa da shi. Shi yasa kuma yadda za a zaɓi shugaba na gari shi ma mataimakin a tabbatar da ya zama nagari kar zaɓi je kana yi ka kuma hakika tattalin arzikin ƙasa ya zama ya ɗore mai ƙarfi ba a samu waɗanda suke ta'anniti wato suna rusa shi ba ka ga dai abin mamaki yadda ake kawai wisil aka soma hurawa irin kaman ganganci ka duba irin barnan kuɗi da aka samu a najeriya mutane da suke kashe-kashe don su samu kuɗi wai a samu kuɗi wani ya gudu ya bar su a najeriya wannan ya wuce abin mamaki wannan ai kaman ma mafarki ake yi to tun da aka kai wannan to fa in bai ɗore ba shi to wannan abin duka zai ruguje A yanzu dai ana ci gaba da muhawara kan duba lafiyar shugaba Buhari a London ta sanya jinkirin fitar da sakamakon bincike kan Mr. Oke da ma sakataren gwamnatin Najeriya Babace David Lawal. Tuni sanata Shehu Sani a majalisar dattawa ya karanta rahoton samun sakataren da laifi. A cikin kuɗi naira biliyan goma sha uku da gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari ta saka ma wannan kwamiti don taimaka ma 'yan gudun hijira an yi almabazarinci na fiye da naira biliyan takwas mafi yawancin kwangilan da aka dinga bayarwa jami'an gwamnati ne suka dinga ba kansu da 'yan uwansu da mutanen da suke hudu da su manyan jami'an gwamnatin nan biyu na ci gaba da zaman dakatarwa kuma da yake lamarinka da bincike da wuya iya jin ta bakinsu in ka ɗebe bayanan da basu nuna don manema labaru ba nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Wani bawan Allah da ya shahara wajen kera sassan jikin mutum musamman ma kafafuwa da kuma hannaye wanda muka taɓa baku labarin sama a shirinmu na taskar VOA. Ya bayyana aniyarsa ta ganin ya taimakawa ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok da suka da aka ceto su 82 kwanan nan. da wato ta hanyar kera mata kafa kyauta a hirarsa da wakilin sashen hausa abdulwahab muhammad ga abin da ya ce sunana abubakar sha'ab abdullahi narkuta ne yin kafafuwa da hannaye na guragu a nan garin jos me ke tafe da kai na samu labarin sako yan matan chibok da aka yi su tamanin da biyu to sai ake ban labari ake cewa ai ɗaya mata zo da ba kafa ɗaya to na ga tutun da wannan mutane da ya kamata a nuna tausayawa da alhini sai na ga to bari nima ne ki kokari na irin sana'a ta da bayar da Allah yi min tunda sana'a ta yin kafa ne da aka yanke ko hannu to shine sai na ga to ya kamata in taimakawa ita wannan yarinya da ta zo da kafa daya na yi mata kafa kyauta insha Allah to ina jiran dai a samu hanyar da za a haɗa da su na dauki eh, na auna ta kuma na yi mata yin Allah yarda kamar idan an samu amincewa a ina kenan da a same ka eh ni dai ina garin Jos amma ta kama ni inda take ne to zan je saboda akwai tausayawa ai dan suna cikin wani hali ne na tashi hankali da rashin nutsuwa zai zama dai suna killace ne yanzu to in Allah din din da suke killacen to in aka yi izini to zan iya zuwa in gunda take na auna ta kuma idan na gama tun da mako ɗaya nake in na awu sati ɗaya ne in rana ta eh, duk da na yi awu idan ta bagu zan je zan zan ba ta kafar insha Allah kaga yanda yanayin kafan yake ne ah, ko kuma dai a hoton da ah, aka turo a ah, eh, ah, ainihin hoton da aka turo kawai ganin ta ne a zauna akan keken guragu ban ganta a tsaye ba amma dai an ci kafa ta guda ɗaya ne to kafa kuta ina ne ka yanki don Allah da za a iya mata wata da idan ban mance ba akwai wani ma wanda kai masa hannu a nan lokacin da yake gamu da wannan ibtila'i wasu eh, suka kwarai mm. malam dauda adamu ba eh. an yaya ya kawo maka eh, wani bayani na cewar hannun ya dame shi ko kuma dai wani abu har a ai wallahi kullum addu'a yake min yana godiya yana ya ji daɗi Allah ya saka da alkhairi kuma kuma hannu ce kama lura ne za gane ba nasa bane in ka lura kawai ya tsun ba sa mudi shi ne amma ina shiga jama'a lafiya kalauyi harkokin sa ba ma a ganuwa bai da hannu yake wallahi ya ya dawo rayuwa cikin mutane tsab baya jin da kamar shigen ko an ganshi a danganarsa hasashe marini babu sam a ita wannan electric din kyauta ne za ka yi mata ko kuma dai za ka nemi gwamnati su biya ka ko kuma dai ya ai kyauta zan mata fi lai. kyauta zan mata saboda ai wannan ai ya kamata a taimaka saboda sun shiga tashar karshe mutum ya shekara uku ba dangin iya ba na baba ba kuma ba kuma nan kwankwan ci hankali ba ba zama fursuna ba balle an san da akwai wadi zama ne na yanzu nan a game rai yanzu a mutu duk lallashin da ya kamata bayan Allah to shi gaskiya su musu to shi ne sai na naga to to bangare na nima ga ga irin gudunmawar da zan bayar zan ba ta kafan ne kyauta insha Allah da Abdulwahab Muhammad har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A shirin noma na wannan makon mun ziyarci ƙasar jamhuriyar Nijar, biyo bayan samun saukar ruwan sama mai tarin yawa a yankuna da dama, inda manoma suka fara da kufa gadan-gadan ga ayyukan gona. Hakan ya sa masana ke jan hankulan manoma game da wasu matakai da za su iya taimakawa wajen kare albarkatun da suka shuka, da kuma gargaɗin gwamnati domin tallafawa manoman, kamar yadda jami'in gona Mani Bage ke gaya wakilin murya Amurka a Nijar, Sulamu Barma a cikin wannan tattaunawar. malamanu bage barka da yau ah, zancen nan da ake yanzu haka eh, an samu ruwa a wurare da dama manoma a karkara sun yi shuka shin takamaimaya za a iya kwatanta wuraren da kamar kuke da masaniya a kan an samu ruwan harko a wannan mako da muke ciki a nan nishar a sani na yamaicin kasar gaba ɗaya nan musamman ma rabin jihar telebedi idan dauka da a dauka da kwalo da kewayen ya mai duka zuwa sai duka mutane sun samu ruwa wadatacci an yi shuka da can zuwa wajen dan can nan da sauransu kuma in ka dauka jihar dosu duka gaba daya jumilla dukkan tun daga wajen dogon dutse har ya kai kudun duka ya dauko hannun zauke birni duka dajin nan kuma shi ma ya sha ruwa sosai kuma mutane sun yi shuka wasu kwana biyu wasu kwana uku kuma mun samu labarin can zuwa gabas kuma ga dogon dutse su ruwa na biyu ne ma wajen ɗan katsari akwai kuma can gaba ma musamman eh, yankin jihar maraɗi gere inda mutane sun shuka su ma sun samu ruwa wadatacce a takaice dai wannan ruwan ya zo ne da ƙarfi sosai ruwa ne wanda ya zo a wadatace ruwan kasan ruwan harko mahi yawa an samun su ne milimeta goma milimeta goma sha biyar zuwa ashirin da wani abu amma sai wannan ya kai wani milimeta sittin tamanin haɗari ma zuwa wani waje kenan ruwa ne wanda ya zo mai yawa an ga irin yayin da ya yi gudu kuma har ya shiga ɗakunan mutane a wani bangare wato ruwa ne ya zo a wadatacce eh, a ganin mu daidai ne ma mutane kamar yadda manoma suka sani su shuka lalle akwai risk saboda tana yiwuwa a juma ba a samu wani ruwa ba amma dai ga yawan ruwan nan yake kuma ga yanda lokaci yanayin yake na yanzu ya dace da a shuka a shuka hatsi ana iya cewa lalle lokacin shuka yayi kamar ina nufin lalle za a iya cewa damana ta sauka kenan a wuraren da suka samu babban ruwa a wannan mako eh a sanin kowa ne damana an san tun watan april mahi yawa akwai jehi jehi inda ruwa ke zafuka kuma manoma sukan shubka kuma wata rana kaga da ikon Allah sai abun ya kai musamman ma yanzu mun kai shigan watan mai ya raba biyu ya raba sai in ce to kenan yanzu mun shiga tsundum cikin damana ne yanzu ruwa a yanzu in an shi inda ya wadata babu wani shakku mutane suna iya su shubka musamman ma hatsi saboda shi shi ne ake fara shubka amma abun da muke so manoma su gane kuma abu ne wanda sun sani wasu yalla rishin lissafi ke sa ba su gane in aka yi wannan shuka ta harko kada a bi ta da noma cikin hwari a bari har mana ta wadata sabida idan aka nome ciyawar da ke waye da hatsin kaga wata hwara wata tsutsa da sauransu sai su koma bisa ga hatsin da ya yi saura to kaga nan sai a yi aikin banza shi ya samu ke cewa mutane in sun shuka komi kyan damana ka su gaugawan noma su dakata hal damana su samu tabbacin tasabka sosai don kada dan abincin nasu shi ma sa hwara da tsutsa su cinye shi yana da kyau kamar yankunan da manoma ba su samu ruwan shuka ba su ci gaba da binne kenan to bizne wannan kamar yadda aka sani dai eh, akwai kuskure a ciki saboda wani in kai ruwa an ka samu ruwa mai karanci sai hatsi ya kaba kuma sai ya huce kawai kenan an yi asara wato abun da ya dace dai a yi haƙuri ruwa ya sauka in ruwa ya sauka ruwa wadatacce sai a zo a yi shubka kaga wannan ya dace waɗanne irin shawarwari za a ba manoma waɗanda shukokinsu suka fito eh, jarirai ne ya za a yi su yadda abin zai samu bunƙasuwa sosai a wannan lokaci to kamar ya da kowa ya sani kuma ya kamata a yi amfani da iri ingantacce iri ingantacce iri na zamani wanda mahi yawa shi yana da gaugawa kuma sauransu yana da haƙurin rishin ruwa ma ƙarancin ruwa kuma eh, ko ba a sa wani mugun taki ba kamar takin gargajiya ko ko na zamani kaga da yawa yana badawa banda nema amfani da irin zamani ya kamata a ce mutane sun yi tanadin eh, taki taki wanga na gargajiya bakin taki ya zanto an sa shi ga gona wannan kaga saboda dukkan karkaran mu kaimayya da kowa ya gani ta zulumbe ta mutu in ba a sa taki ba wato sai ka ga gona ba ta iya ta bada albarkar damana wadatatta kenan a sa taki kuma ai amfani da takin zamani amma takin zamani mutane su gane da yana rikiyan bakin taki ne na gargajiya in aka sa shi kadai bisa rairai baya da amfani ga kasa baya da amfani ga abinci wato ya hiton ya isko da akwai taki na gargajiya ya jika kasa sai shi kuma kawo nashi gudunmuwa kaga abun ya ba da armashi sosai hatsi da sauran abinci su tsashi Jami'in gidan gona Mani Bage kenan a tattauna wasu da Sulamu mini Barma game da shigowar damunar bana a jamhuriyar Nijar. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ƙarshen wannan tattaunawar, inda za a ji shawarwari game da yadda za a tunkari matsalolin kwari da sauran abubuwan da ke kawo cikas ga manoma. har ma da irin rawar da gwamnatin Nijar ya kamata ta taka domin taimakawa manoman wajen samun albarkar wannan damuna da muka shiga. Masu sauraron mu anan muke ka ƙarshen wannan shiri sai kuma mako mai zuwa za mu ɗaura inda muka tsaya. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Masile da ya taimaka wajen haɗa shirin. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. Agogon ma'ana birnin Washington DC yana cewa karfe 11 da minti 25. A shirin na dare yau idan Allah kai mu za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan shin me yasa ake yawan samun takun saƙa tsakanin fada shugaban kasa da 'yan majalisar Najeriya akan kasafin kuɗi. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Amma yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. za mu fara da sakon hamza galadima birnin kibi shugaban kungiyar murya talaka na jihar kibi da sani mai langilangi ya wuri da salihu isa fana da kuma dr abdullahi mai maganin gargajiya gulma inda kuka kira ga fadar shugaban kasa na najeriya cewa ya kamata su rinka yi wa al'umma cikakken bayani dangane da rashin lafiyan shugaba baba buhari domin kawo ƙarshen yada kalamai marasa daɗi akan wannan rashin lafiyan. salam voa e, muna kira ga mutanen ƙasarmu najeriya musamman masu yada jita-jitan mutuwar shugaban kasa muhammadu buhari da su ji tsoron allah su daina kuma ya kamata ku sani cewa mutuwa da rashin lafiya duk daga allah suke mai lafiya zai iya mutuwa ya bar mara lafiya da fatan za a kiyaye sako daga salam muhammadu tsakiyar assalamu alaikum voa e, ziyarar da shugaban hukumar nnpc mai kanti ya kai yankin borno tare da batun ci gaba da haƙo man fetur da iskan gas a tafkin tari a cikin bayaninsa hakan abin a yaba masa ne sako daga safiyanu gumel zangon daura da murtala ibrahim zangon daura hakika matakin da gwamnatin pakistan ta ɗauka na hukunci akan duk wanda aka samu da laifin karya azumi da gangan tabbas hakan ya yi daidai ganin yadda ake samun faruwar haka har ma a nan kasashenmu na afirka da ƙarshe muna fata mahukuntar ƙasar za su yi takatsantsan don ganin ba a yi wa shari'a karan tsaye ba. To madalla kafin mu yi sallama da ku ga labarai amma a takaice. To a takaice bayan da aka bayar da wasu rahotanni masu nuna cewa shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa jami'an Rasha wasu muhimman bayanan sirri a ofishinsa na Oval. yau talata trump ya aika da wani sako ta kafar twitter yana cewa yana so ne ya yada abin da ya kira gaskiyar abin da ake ciki game da ta'addanci da kuma tabbatar da lafiyar tafiya ta jirgin sama sannan ya kira ga ƙasar rasha da ta ƙara himma wajen yaƙi da isis kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na shirin yin wani taron gaggawa a yau ɗinnan talata kan gwaje-gwajen makamai masu linzami na koriya ta arewa na baya-bayan nan kwana guda bayan da ko mutum ya Allah wadai da gwaje-gwajen tare kuma da barazanar kakaba mata takunkumai. Mako guda bayan da shugaban Amurka ya fusatar da Turkiyya ta wajen bayar da umarnin a bayar da makamai ga kurdawan Siriya. sai kuma zai karbi bakuncin shugaban siriyar rajab tayyip erdogan ko kuma wato turkiya rajab tayyip erdogan don tattaunawa yau dinnan talata a fadar white house kan al'amarin masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku ga gaisuwar ta'aziyya ga iyali da 'yan uwa da kuma abokan arzikin malam dauda bello tsafe wanda ya rasu shekaran jiya gobe laraba idan allah kai mu za a yi jana'izar su da karfe goma na safe allah ya bada haƙuri da ikon dangana kuma yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mofit ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe.